قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين ya kai wannan manzo ka ce ma waɗanda suke dangana wa Allah ‘ya'ya mata, Allah ya ɗaukaka gabarin maganganunsu ɗaukaka mai girma, ka ce masu, idan da za mu ƙaddara Allah yana da ɗa, Allah ya tsarkaka da haka, to shi ne farkon mai bauta wa Allah mai tsarkake shi daga gare shi.